Amincin Allah ya tabbata a gare ku masu saurare kamar yadda muka saba kawo muku shari kan fitattu da mata rayuwarsu da ma labarai a duk inda suke a faɗin Najeriya da duniya ma baki ɗaya. Cikin wannan sako za ku ji cewa gwamnatin ƙasar Burkina Faso da Mali sun bayyana wa ƙasar Nijar za su taya ta faɗa da hukumar ECOWAS. idan wannan shine farkon shigowarka a wannan tasha ta mu na farko da ka daure ka danna mana subscribing kana ku danna alamar ƙararrawar sanarwa domin samun sabbin shirye-shiryen namu da zarar mun dora za ku ji cewa gwamnatin ƙasar burkina faso da mali ta bayyana wa ƙasar niger za su taya ta faɗa da hukumar ecowas inda mutane suke ta cece ku ce akan cewa gwamnatin ƙasar Nijar tana so ta haddasa babban yaƙi a faɗin duniya inda ƙasashe da dama suna so su dafa wa ƙasar Nijar ɗin a gefe guda kuma wasu manya-manyan ƙasashen suna so su dafa wa tsohuwar gwamnatin ta baya ta ƙasar Nijar wadda aka yi mata juyin mulki ta Muhammadu Bazoum inda wannan mutane dai suke ta cewa ya kamata dai a tsaya a sulhun takar a zo ana ta zubar da jini. amma shi har yanzu dai shugaban sojojin ƙasar na Nijar ya bayyana cewa har yanzu bai janye ƙudurinsa na wannan juyin mulki ba don shi a yanzu a shirye yake da tunkarar kowace ƙasa duk wacce ta ce za ta kawo mai tseko kan wannan juyin mulki inda mutane da dama suke cewa ƙasar Nijar za ta yi babban ganganci tun da ƙasar Nijar ba a san ta yi irin wannan ƙwari ba har da za ta dinga cewa za ta tari ƙasashe da dama amma ƙasar Amerika ta bayyana cewa za ta dafa wa tsohuwar gwamnatin ta baya ta muhammadu bazum domin a mayar da shi kan kujerar mulkinsa a ƙasar Nijar ɗin, inda a gefe guda kuma mutane suke ta cewa za fa ai babban fitina a nan gaba don wannan abu da ake shirin jawowa zai jawo cece-kuce da dama da zubar da jini dai Allah ya sa dai ai wannan rigima don ƙasashe da dama sun dafa wa shi ma shugaban sojojin na ƙasar Nijar ɗin akan wannan juyin mulki. To amma dai ku ci gaba da kasancewa da mu domin kawo muku sabbin shirye-shirye da daɗaɗɗen labarai a duk inda kuke.